Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shirin za mu duba gayyatar da Majalisar Wakilai ta yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin yi mata bayani kan taɓarɓarewar harkar tsaro. To kamar yadda kuka ji, Majalisar Wakilan Najeriya ta aike da wasiƙa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da take gayyatarsa ya je ya yi mata bayani kan halin da ake ciki dangane da taɓarɓarewar tsaro, musamman a yankin arewacin ƙasar. Ɗan majalisar wakilai daga jihar Katsina, Honorable Ɗayabu Safana, ya gabatar da ƙudiri kan taɓarɓarewar tsaro a jiharsa ta Katsina. kan yadda 'yan bindiga barayin shanu da masu satar mutane suna garkuwa da su suka addabi mutanen jihar bayan tafka muhawara majalisar ta yanke hukuncin gayyatar shugaban ƙasa mun tambayi mai magana da yawun majalisar honorable abdulrazak namdas dalilin ɗaukar wannan mataki kuma ga abin da ya shaida mana to gaskiya an kawo kuduri ne a majalisa cewa yanzu rashin zaman lafiyar da ta tabarbare a arewa maso yamma ya so mayafi na arewa maso gaba. wannan abu ya damu kowa kowane wayewan gari a ji an kashe mutane ashirin hamsin a'a an je makarantar ko na mata ko na maza duka a je ana garkuwa da su a'a ba za ka shiga mota daga kaduna zuwa kano lafiya lau daga abuja zuwa kaduna ba duka kai babban mutum ne ko wanda babban mutum duk dai akwai matsala to don haka talakawa suna cikin matsala ai masu kudin ma suna cikin matsala don haka ya kamata a tambaya shi shugaban kasa shi ne wanda yake nan chief security officer na Najeriya gaba ki da a don haka majalisa ta ce ya kamata dai shi ya zo ya yi mana bayani a fashe zai ga mana abun da bamu sani ba kuma akwai matakin da mu a majalisa ya kamata mu yi mu ma mu haɗa kai da shi a tabbatar cewa talakawa dai da suka kawo mu a mulki a sun samu kwanciyar hankali don mutane ba su iya zuwa gona ba su iya aikin su da sauransu to wannan abu yana so su karfi to shi yasa wannan kudirin aka kawo ta wannan majalisa ganin yadda majalisar take ta gayyatar shugabannin hukumomin tsaro kan wannan matsala mun tambayi honorable namdas anya babu gazawa so ah, mu ma abin ya dame mu kwanakin baya mun taba kiran a manyan shugabannin kamar police sojoji da sauransu da sun zo gaban mu mun zanna da su mun kori yan jaridu an yi mun zanna mu da su sun ga mana matsalolin su muka zo kuma muka taimaka amma duk abin da muka yi washe garin sai ka ji abin ya fi karfi ana ma zargin kamar yan sanda da sauransu ma kamar ba su ɗauki matakai da ya kamata kamar misali akwai dan majalisar da ya tashi ya ce ai shi ya shiga cikin yan dan fashi amma da direban sa ya ki tsaya ya wuce bai kan mita biyu ba ya samu polis a wajen polis kuma ya suka tambaye su yaya kai ka wuce wannan wajen mana da sanin cewa su ma an san suna ana fashi can amma ba su ma je sun taimaka mutane ba to wannan abun akwai zargi ne to amma mu muna ga kaman gaskiya duk da ya akwai matsala a wannan tafiya to aikin tsaro akwai abin da kila ba za a tsaya a gaya ma mutane kai tsaye ba to amma kila mu da muke wakiltar mutane in mun kira shugaban kasa zai mana bayani kuma tare da shi muke aiki in an zo kasafin kuɗi ma mu san me za mu iya yi me suke so a yi to za mu yi wannan don mu magance wannan matsala don abin da yake damu Najeriya yanzu gaskiyar magana ɗin shi ne akwai rashin zaman lafiya to kuma wannan abu ne babba wanda kowa ya masu ya shafe shi to ba za mu so wannan ɗin a ci gaba da shi ba. Mun kuma tambayi ɗan majalisar kan zargin da ake wa bangaren majalisa da zartarwa na kin aiwatar da kasafin kuɗi wajen ɗiban ƙarin jami'an tsaro da kuma saya musu kayan aiki. To, ai ɗan majalisa in ya amince da kasafin kuɗi ba shi ne yake aiwatar da shi ba. Wannan fanni ne na zartaswa wanda a turanci yana kiranta implementation. Su ne za su sake kuɗi a yi kaza a yi kaza ba mu ba. Mu dai kawai in an sake kuɗin a bayan watanni kaza sai mu fita mu duba abin da muke kiran shi oversight a turance wato mu je mu zagaya mu duba kuɗin da aka sake kan an yi shi da kamata ne to wannan matsala ne sosai. Ta bakin mai magana da yau majalisar wakilan Najeriya Honorable Abdulrazak Namdas kenan. Sai dai sau tari masana harkar tsaro kan ce ba a tattauna batun da ya shafi matsalar tsaro a bainar jama'a. Domin haka zai bai waɗanda ake shiri a kansu sake dabara. Dr. Isa Alifantami, shugaban hukumar NIDDA kuma ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnati mai ci, ya ce gwamnati na ɗaukar matakai da dama wajen shawo kan matsalar tsaro ba tare da ta shaidawa jama'a ba. na farko gabanin mu magana akan kalubalen da muke ciki a takaice mutuna wasu abubuwa da Allah ta'ala ya kawo mana saukin su mun dade a kasar nan shekaru da yawa da ba ma shiga masallaci mu yi sallah sai an caje mu akwai garuruwan da sallan isha da asuba an daina yin su a jam'i mutanen da suke Borno suke Yobe suke Adamawa Taraba Gombe Bauchi hatta nan Plateau za su ba da shaida a cikin rashin security nan Allah ta'ala ya jarabe muka rasa manya manyan malamai akwai Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa akwai Sheikh Muhammad Awwal Albanin Zaria Allah ya ji kansa adadin malaman da muka rasa a Borno ba za su iya girguwa ba Allah ta'ala ya kawo mana sauki a wannan janibin rashin tsaro ya kai matakin da mun san irin hari da aka yi wa malam a masallacin Idi a nan garin mun san irin hari da aka yi wa malam a masallaci yana tafsiri duk yau muka kai matakin da ko tafsirin da aka yi a bara za mu ga tsaron da ake sa a shekarun baya babu kashi goma cikin ɗarin wannan har a yanzu ban ga masallacin da ake caje mutane a yanzu a shiga ba. Dr. Fantami ya yi ƙarin haske kan wasu matsalolin da aka fuskanta da kuma matakan Kan da aka ɗauka ɗaya daga cikin su misali na san tayim da aka sace wasu yan mata guda biyu Hassana da Usaina babu wanda ya sanya aka kubutar da sanda aka yi kokari aka ga waɗannan yara an fito da su sun dawo gidan iyayensu ana sace su aka gaya shugaban ƙasa yasa aka kira director general na SSS aka kira shugaban yan sanda aka kira wa tare aka yi mitin akan su gaba daya babu a cikin su wanda aka bari ya huta sai ran da aka fito da su amma bayanai ana yi na security ai ba abin da za a faɗa a media ba ana to da su aka kawo su har gida a Abuja muka zauna da su aka kai su asibiti aka binciki lafiyarsu aka yi duk treatment da ake bukata na a musu shugaban kasa ya bada umarni ce aje duk abin da suke bukata rashin lafiya a musu babu wanda ya san wannan ko ba a taɓa faɗan maganar nan ba sai yau saboda yanayi na tsaro ba komai ake faɗa ba lokacin da aka sace yan agajin mu guda ashirin malam na kira na marjaje ba na kasar take na kira na kusa da shugaban kasa ce ga abin da ya faru shugaban kasa ya ce a nemo shakka hada su a waya ya masa jaje ya masa jaje a waya ya umurci jami'an tsaro wane mai ake ciki akan yan agajin nan wane mai ake ciki akan kaza kaza ana cikin harkar rashin tsaro shugaban kasa rana ɗaya mutanen zamfara suka kira a waya wani wanda yake memba na board na ma'aikata ta yace ga halin da ake ciki ina shiga wajen shugaban kasa na gaya masa yace a je a dauko special security forces waɗanda aka ba su training na musamman a ranar zai tafiya giba sanda aka dauki wanda suke da special training mutum 500 aka kai su cikin jejin zamfara ya ba da oda yace a je a yi creating eight division a sakkwato a je a ƙara buɗe brigade a cikin kebbi a zo cikin zamfara ƙara creating ainihin wani base na army a wurin duka haka aka yi su a cikin takaitaccen lokaci haka kama shek hamar suleiman da aka yi aran ma aka gaya shugaban kasa babu hutu da ya zauna a kullum awa ɗaya biyu ana magana da jami'an tsaro kuma ana addu'a har Allah ta'ala ya kaddara aran ma in SSS ne a ce su yi kaza idan ministry kaza ne a ce ya yi kaza waɗannan abubuwan duk sande kuma suna iya kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi to tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce wannan matsala ta tsaro ta zarce batun siyasa saboda haka ya dace daukacin 'yan najeriya su haɗa kai da gwamnati domin shawo kan matsalar mun san wannan matsala ba ta mutum guda ba ce matsala ce ta shafi kowa abin da ya samu ke son mu yi wannan tafiyar don a bar tun kana walwalewa mutane na kokarin su gyara ko gunta kokarin su gyara su kuma yan adawa suna kokarin a faɗi idan an ka faɗi sun manta duk direban motar nan motar nan dai guda ce kuma kowa na cikinta saboda haka in ta yi tuntube ta faɗi ko dai ka mutu ko ka kare ko ka ciwo saboda haka dole mu taru mu gaya mu junan mu gaskiya yaya za a yi a samu wannan matsala Bafarawa ya ce Najeriya ce ta gaza amma ba Buhari ba ganin yadda matsalar ke ci gaba da fadada. Saboda ka yanzu ciwo ne ya zama kowa da mu uwayen da ɗiyan duk mu taru gaba ɗaya mu gaya mu junan mu gaskiya kuma mu da Buhari ya kasa ko fisi ta kasa ba wanda ya kasa najeriya ta kasa kuma mun ga zauna mun ka fito matsayar mun haɗu buhari zaɓen shi an kai kuma mutane shi kawai aiki baya za a yi maza kamar ce ga matsayar mu ga magani ci ba za su shi ba. tsohon gwamnan ya kuma ce ga alama shugaban ƙasa bai samu masu bashi shawara na gari ba. kuma shi yasa nake ganin mutane ta laifin ganin buhari ya kasa buhari ya kasa ba kasa ba ya kasa ne saboda bai samu shawartun da za su ba shawarar abin da ya kamata ya ci gaba da yi ba amma irin wannan tahiya ta mu da za mu tsaya gaskiya tsakanin Allah mu gayi cewa ga inda ciwo ke ga matsala bauta ma jama'a ba sai ka shiga zaɓe ba an zaɓe ka sannan zai kasancewa wai ka bauta mutane. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. sai kuma mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.